وثلاثين كوتم سرع دوبيو دشينا زامر تاشي أتكن سورة تاشرين فرقها آية وما شابه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بها على غنمي ولي ya kira a kan Musa a gindin wannan dutse a wannan ifuqatul mubaraka wannan kudi ne albarka kuma ya masa wahayi to sai Allah ta'ala ya tambayi annabi Musa a wannan aya ta gaba yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa malam zajjaj yace tilka ismu bubha ya jarima jara allati ma'ana wa ma'ana mallaki biya ne wato mai cece a hannunka na dama wa ma tilka biya ka malamai suka ce wannan ya nuna sanda kenan ana zo a yi ta da hannun dama da dama yana daga cikin ɗabi'a musulmi fara komai da dama na na aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tayammum fi kulli shay fi tanawulihi وفي ترجله وفي ظهوره وفي شأنه كله yana ƙayatar da manzon Allah yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara komai da dama komai da dama yake yi sallallahu alaihi wa sallama sai wanda nan ya zo yake a yi da haka kamar da makamantar to kuma mutum ya kasance yana komai da dama fata ne na gari domin a lahira ma za a kasu ashabu yamin da ashabu shimal akwai yan dama akwai yan hagu Ya za ga musulmi komai aka ce su yi da dama sai dai abin da nasi ya zo cewa a yi shi da hagu kamar abin da ya shafi shi wato abin nan a abubuwa da yawa da cikin akwai yanki wata dama nasi ya zo cewa a yi shi da hagu mamun nawawi a cikin riyadu salihin ya tayar da wani wanda ya magana kan abubuwa da yawa da mutunci ya umarni a yi su da dama da kuma yan kaɗan waɗanda ya ce a yi su da a tarin rubutu ana so musulmi ya dinga da dama suka duba dama mutumi kuma mafi yawa yan dama ne kun ga rubutun mu ta dama yake farawa su kuma waɗancan rubutun mu ta hagu yake farawa muna mu daga dama yake tashi ainihin masu rai hagu su kuma nasu daga hagu yake tashi ya yi dama hatta fare su yanzu a kasashen musulmi ta ke right left ba ta left right yamin ya sa yamin ya sa an koma kafa dama ke fara daga ba ta ba don mummunan fata ne a ce kuma kana yi da ba ko waɗanda aka ba su littafin a haura na alkiyama ba ma man kuce kitaba ko bi yaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا kuma ko a zahira Allah ya ce duk wanda ya ga an danka masa littafin a hannun dama to da yi masa hisabi da sauki wanda kuma aka ba shi hannunsa ta baya to wannan shine wato zai kira ya shiga uku ya lalace sannan annabi sallallahu alaihi ya ce ku ci da dama ku sha da dama ku karba da dama ku bayar da dama ku karba da dama ku bayar da dama ku ci da dama ku sha da dama shekan shi ne yake ci da hagu ya sha da hagu ya karba da hagu ya bayar da hagu shi yasa wajen tarbiyyar yara ma a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya kul wa kul ma ma yamika wa kan ka ambaci Allah ka ci da dama kuma ka ci gaban ka wannan tarbiyya ce mai kyau ake musulmi ya ci da dama ya sha da dama kuma sannan ya wato ainihin ambaci Allah hatta wajen shan shayi nan ne za ga mutane suna saba wannan abin sai ga mutum ya rike burodi a hannun hagu ya rike kuma kofin ti a hannun dama ko kuma ya rike kofin ti a hannun hagu ya rike burodi a hannun dama don ya tashi kawowa baki da ya yi dabara shi hagun ya zama kawai rikewa take yi ba kaiwa take baki ba in za ka kai baki sai ka ɗauko ka dawo da ɗin hannun dama sai ka wutsara sai ka sake mai da shi hannun hagu shi ka bashi ajiya sai ka sake ɗauko ko da hannun dama ka kai baki ka san kai haka ka ji da dama ka sha da dama baka saba wancan umarnin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani yawa masu shan shayi ba sa da la'akari da wannan haka wajen cin abincin da ake yankawa da wuka shi ba ture abin da ya ce wai hannun dama shi ne mai karfi ba su yawa kusa samu karfi a hannun dama ne ba ba hannu bane ko kuma ne duka biyan bane da sai suka ce tun da yankawa aiki ne to hannun hagu ita ce za ta hannun dama ce za ta yanka ita kuma hannun hagu tun da aikin ta kaɗan ne sai ta tsokala da ɗan yatsa da yatsu sai ta kai baki. Haka wannan mummunan tarbiyya kuma za ka ga manyan mutane ana cin abinci sai ka lura ka ga suna yana wadin da da dama suna tsokala da abu suna kaiwa ba duk wanda ka ga yana wannan to yana yawa ba a kwabarsa dan akwai tsofaffi a gidanku da iyaye za ka ga da mutum ya a abinci da hannu ko sai hannu hannunsa ce a dama duk wannan tarbiyya ce mai kyau ake yi wa musulmi su dinga yin komai da dama. Shi yasa annabi Musa ma ko ka sandarsa da hannun dama ke rike ta da aka da Allah ya tambaye shi wa ma tilka biya ne ka ya Musa me ce wannan a hannunka na dama ba ce biya rika ba to da an ce biya nika zai iya daukar da abu ya rike amma da aka ce yamini mun ga an fitar da ya fa ko shi ma to shi yake me a hannunka ya Musa ala da annabi Musa yake biya amma ita sanda ta ce wato na farko ya raba sandar zuwa gare shi mallakin sa to wannan ai amsa ta ya a sai ba nan ba ba ma malamai suka ce yana son ya tsawaita magana ne tsakaninsa da Allah saboda dadin magana da Allah ake to hiya asaya sanda ta akawa kabo alaiha ina dogaro da ita in ga amfanin sanda takan taimaka muku wajen attawa wanda yake nuna a ta'amulu ala shay'il yabi in ka dogara da mai kwaci bushashe shi ake kira a Ya ce to ina dogaro da ita wa akushu biha ala galami kuma ina karkadowa da ita a buta dabbobi na ma'ana na kan da ganye ya zubo ai adribu biha ash-shajara yabisa li yasquta warquhu fatar'ahu galami na kan da bushashen ganye sai ya zubo sai dabbobi na su samu abin da za su waliya fiha ma'arifu ukhra kuma ina da wasu bukatun fiha a cikin wannan sanda da ya tabbata a gare ni wato ko bukatu da yawa da ake yi da sanda wanda masu rike sanda za su maka bayani da yawa shi ne al-ma'arif jam'u arab ana cewa ma'arubatu ko ma'arabatu alhaja suke da bukatu kamar da malik kullu sai bayan to maganar sanda a cikin al al-qur'ani mafi yawan an zo da maganar sanda a cikin kisa annabi Musa shi yasa malamai suka ce to ana rike sanda saboda ne wasu suka ce sunna ce adiya akwai mutane da zaka ga duk garin kowa da sandar sa a hannu kai ma sai ka sanda sandar ka kari kan gari kowa da sandar sa za ku sanda musamman kuma akwai da tije wanda suke rike sanda saboda jikin girma yakan taimaka wajen tafiya wasu kuma suka rike sanda saboda amfanin yau da kullum kamar ibnu qayyim a cikin zabin ma'ad yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama mumbarin sa ba shi da barki yana yin hutuba ne akan da dabino da aka ba shi da barki sai wani sahabi ana kiransa maimun kamar yadda ya inganta cikin sahihul bukhari mahaifiyarsa ta ce ka je kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bari, wanda zai dinga yin hutuba a kai shi sai wannan sahabi ya je sawo ya ce jikinya ya zo ya ji da shi mai kafa uku matattakala uku da kuma mariki tun da aka samu wannan mariki sai Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daina rike sanda a lokacin ko saboda ya samu abin mariki abin da zai rike sai yasa aka dauke da dabina aka kai shi karshen masallaci aka aje ranar juma'a ya hau kan mimbarin nan ya fara kutuba sai aka ji kuka da nishi yana kasowa. daga cikin wannan mutuntunan da biyu sahabban da suke masallacin dubullai duk sun ji ƙara da ihu da kururuwa na wannan mutuntunan da biyu wato Allah ya kimfa maka wani abu shi mutuntunan da biyu na kishi cewa daɗi yake ji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake taka shi yake kutuba shi yanzu da an samu wani mafafinsa an ɗauke shi an ajiye a gefe sai ya dinga yin nishi yana wani kuka kamar yadda ya inganta a cikin sayyid bukhari da muslim hadisi da mutawatir har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fakko daga kan mimbarin ya je ya rungume wannan kututtira da biyu sannan kukan da yake fitowa a cikin sa ya lafa to kun ga wannan shine maganar sanda maganar sanda duk inda ta zo a cikin alqur'ani ta zo ne a cikin kisa a annabi Musa kalmar afaka ta zo sau shida asabu ta zo sau uku asaya sau ɗaya ta a wannan gurin sannan ke tiyu ya zo sau biyu duk da aka yi maganar sanda duk da annabi shi ne mai maganar sanda Allah ya ce wa idan ta tsamo li qaumihi fa kullu nadri bi afakal hajar lokacin da mutanen annabi Musa suka nemi ruwan sha Allah ya ce sai muka yi wahayi ga annabi Musa da ki dutsen can da sandarsa yana dukan wannan dutse da sandarsa sai hanyoyin ruwa guda goma sha biyu suka ke ko da kabila ba san da za ta sha ruwa kun ga sanda a musa cikin amfaninta yakan da ki dutse da ita dutsen ya tsage kuma ruwa sanai ce au umai na ila musa an tsage a baka fai zahiya talqafu ma ya afiku muke yi wahayi zuwa ga annabi musa cewa jefar da sandanka sai ga ta tana lashe tana lankwame tana cinye abin da suka zo da shi na karya yace fa na ila musa an anzir bi afakal bahara fa falaka fa kana kullu firqin ka tawil azim muka yi ga an Musa lokacin da Fir'auna ya biyo shi da mutanensa sun zo ga Fir'auna a baya da rinjinsa ga kuma ruwan madiya a gaban shine ba haushe yake cewa gaba makura baya su yaki ma'ana mutuwa ga mutuwa a baya su shiga ruwa su mutu su tsaya ko su hauna ya kama an mutanen su zuciya su ta karya suka ce inna da kuna lalle an kama ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi Allah yana tare da ni zai ba ni mafita sai Allah ya ce muka wahayi cewa da kiko jin nan gaba ɗaya da sandar a nan Musa ya daga sanda ya buga a kan koki kawai sai hanyar sai gurin ya daskare gaba ɗaya daskare ba kan kara sai Allah ya ce ku taka ku a nan Musa ya zo da rundunarsa suka taka su tsaro da kawai yana zuwa ban da ganganci irin na fir'auna kai ka san ba dan sai aka dauka da ruwa Idan za ka shiga yana zuwa shi ma sai sa kai da rundunarsa shi ya shiga ya je tsakiya ko kuma sun riga sun fice ta can sun aka zaura shi sai Allah ya ce ruwa ko ba ta tafi shi ne ruwa ya cinye fir'auna Ba Allah ta ta'ala ce wa alki ka falan ma ra'aha ka hasabbu ka annaha jamun walla mudjiran wa lam yu'aqib yace jefar da sandarka lokacin da ya ganta tana motsi kamar wato ɗan ƙaramin mucijiya sai ba da baya wato bai dawo ba haka na a cikin suratul araf nan ma yace fa alqa asahu fa idza hiya qurbanun mubin annabi Musa ya jefar da sandarsa sai gashi ta zama mucijiya bayyananniya ƙatuwa mucijiya wato irin ganshe kadin wani gurin yace fa alqa asahu fa idza hiya qurbanun mubin cikin suratul shu'ara yace fa Allah Musa asahu kan zahiya abu ma ya yaqu sai nan da yake cewa qala hiya afaya ta wa qawaiha wa ahushu biha ala gani sai da yake cewa fa idza ibaluhu wa isiyuhu yukhayyal ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga igiyoyin da sandunan su wato tana wato tana kai koma a zuciyarsa ta ne masa ta kayyar wato yana tunanin kamar tana tafiya sai kuma da Allah ya ce fa alqaw ibarahum wa ifiyahu wa qalu bi izzati fir'auna inna la nahnu zalimun da ka malamai suka ce rike sanda wato bukata ce ko al'ada mutanen gari in duk gari ana rike sanda ko al'ada mutanen gari shi ake kira as-sunna al'adiyya ko kuma idan mutum yana da bukata makiyayi ne shi ko mai noma ne ko mai farauta ne ko dai yana bukatar sandar to sai ya rike ta domin annabi Musa a nan ya faɗi bukatun rike sandar cikin jibe ba take bada ya faɗi bukata ce ta rayuwa hagan aka wakawa ana yi hannun ga bukatar wa hushi biha ala ganami bukatar ce wani ya fi ha da ukura ko za a tare ni ko za a yi kaza kaga gade da sanda ta a hannu kiwo ne da sandar ka shi ne hadisin da yake cewa al-anbiya kulluhum daru'a wa man fa'a qadara asa bila asa faqad asa malamai suka ce wannan da inganta irin su hamdul kasa alamatul anbiya suka ce a'a sanda ana rike ta da bukata mafi yawa kuma da tijai wanda jikin su yayi nauyi za ka ci suka bukata rike sanda to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala alqiha ya musa sai Allah ya ce to je fadda ita ya kai musa wurgar da sanda je fadda ita fa alqaha sai annabi musa ya jefar da wannan sanda me ya faru فإذا هي حية tana دقا tana جيجيا تنا كنت تنا ياو تنا توقف الزريع أول تنا توقف جوجي فأنا موسى يا سنة دسة دي وهم جيجيا kuma ya je fata ya ga ta zama cibiya kafin dole akwai alkhawfin tabi'i akwai alkhawfin jibilli wannan khawfin jibilli din wanda yake faruwa ga kowa da kowa kowa yana irin wannan khawfin akwai na ibada wanda wannan annabawa ba sa jin tsoron kowa kamar da wannan Allah zai bani kuna risalatin Allah wa yashawrahu wa la yashawra ahadan illa Allah amma khawf na tabi'a al-khawf al-jibili ko al-khawf tabii wannan tabi'a sai ta mutum ya ga abin tsoro ya tsoro to shine Allah ta'ala yake ga mana cewa sai Allah ta'ala ya ce masa qala kunta kamata kun wannan ba abin tsoro ne kaga mu cibiya katuwa ta fasa kai tana yawo tana dishi tana numfashi a ce ka kama ta na farko ya ji tsoron zamar sandan sa cijiya. abin da ya fi shi tsoro kuma ce ka kama ba ma Allah ne ce kawo macijiyar nan ga ba tsoro ke nan da haka Allah ta'ala ya ce kun ha bayan an ce kun ha dan a cire masa fargaba kuma ya kai dauka cewa to yi wa Allah ce kama suka cije ni sai Allah ya ce wala ta fa baka ji tsoron komai kawo macijiyar tsarki duha kun ga alƙawarin ke Allah ya ce da sassu za mu bai da ita sirata al'ula zuwa ga halittarta ko al'adar ta farko na yadda take sanda za a mayar maka da ita sanda malam farawar ta tarikata ya kulu salutu ha asan ka ma kana wato za ta bai da ita ko za a mai da ita sanda kamar yadda take a da malam zujja da yake siratu ha da aka ce ai sunu idu ha ila ha. za mu mai da ita zuwa kamar ta yadda take to a wata aya cikin suratul araf aya ta 107 Allah ya fa izahiyar ku ubanu gobe sannan kuma a cikin suratul naml aya ta 20 yake ka anna hajanu to an ce jamu dan karamin mutum irin dan siririn nan ne gudun nan shi kuma uba rikakken mutum ko kuma kissa ne a can an kamanta shi da rikakken mutum a can an kamanta shi da karamin mutum sai kuma an ce mutum ba a ce rikakke ba ba a ce kuma wato ainihin wanda ba rikakke ba wanda kalmar ayyatu wato zai shigar da babba da karama da kuma kala daban-daban na mace zai to malamai suka ce jawabi akan wannan anna sifata hadin jami ibaratun da ibtida'i haliha farko ne yana sakin sandar zai ga ta zama kamar wato karamar mucija tana ta yawo wa bin ku ubani ibaratun an ibtida'i haliha to uban kuma da aka ce lokacin tana girma tana girma sun kare ka ta zama kauceciya muciya kuma ma'ana farkon da ka ganta ko abin nan ce a jamu a ƙarshe kuma sai ka koma ku ko kuma a'a girmanta girman ku ne amma motsinta kuma motsin jamu ma'ana girmanta bai hana ta ta motsa da sauri da sauri kamar da karamar muciya kake motsawa ma'ana sifar jan yana komawa ne zuwa ga motsinta sannan kuma kurban din yana komawa zuwa ga hajjaliha wato kaifiyatu ha da kuma kan kamiyatu ha girman ta shine kurban sannan gudunta da motsinta da sauri shi ne ja sannan Ayyatu kuma yana ɗaukar ma'anar duka biyu wannan ne abin da wato manyan malamai suka ba da amsa dangane ga waɗannan wato sufofi da suka zo guda uku game da wannan mucijiya hayyatun kuma kurbanun kuma ka annaha janu kai ita a jami suna nufin yar karamar cibiya wacce take mai gudun nan wacce za ka ga ainihin jikinta bai da nauyi kuma cibiya ce sai tana da dangi ita shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mum ila janahika ka tattaro wato hannunka zuwa ga kuibinka malam farahu ya ce aljana bu min asfali abu da ila wato tun daga karkashin ka haɗu zuwa karshen wato wajen cikinka na bangaren shi ake kira fikun mutum ma'ana ka sa ta a cikin fikun ka haka cikin wato karkashin hannunka malam abu ubaida cikin rika koma da wani ga yake aljanabu za ke su dalmi wato gefen nan har yana yin waka yana cewa a kurko kodin sadar wal janani ina tattaro shi zuwa ga kirjina da kuma fikun cikina takhruj wato mun ka tattaro ta ɗin wannan shine jawabin kwalabi in ka tattaro ta ɗin zuwa fikun ka تخرج ذات فتو بيضاء فراقل من غير سوء با ترى kuma da cutarwa ba ma'ana ba cuta ce ta sa ta zama farakun ba ai min gairu garasin ba tare da hukunta ta ta shafe ka ko wani abu mummuna ba ayatul ukhra ka hada da wannan da wancan wata aya ce ita ma wata daban ma'ana an kara masa aya akan aya dilalatan ala sidqika tuwal aqa wannan shi ma dalili ne da ke nuna gaskiyarka wato bayan waccan sanda da Allah ta'ala ya bada malam zajjaju yake wa nusiba ayatan alama ana atainaka ayatan aw ka ayatan za mu baka wata aya ta biyu sai Allah ya ce lunuriyaka min ayatin al-kubra dan mu nuna maka daga ayoyinmu mu sai ya ce babba bai ce min ayatin al-kubra domin ayat dafi ne sifa kuma ya tafi mawqufa fi rafihi wa nafsihi wa jarrihi wa tanjirihi wa ta'khirihi wa fi dafi da ka ce in kila lima lam yakul al kubar to malamai sun bada amsa uku suka ce kamar da aka ce ma'aribu ne ma'aribu shi ma jam'i ne ukhra kuma mufrad ne ba ce ukhra ba ma'ana ta suka ce ana fihi izmaran تأديره ذنريك من آياتنا آية الآية الكبرى dan mu nuna maka daga ayoyin aya mafi girma malam abu ubaida yace fi takdimu wa ta'khir abinda ake nufi zurur yakan kubra min ayatina dan mu nuna maka babbar daga cikin ayoyin ko kuma inda ma kana zalika li al ayi an yi haka da don ayoyin su tashi bai daya yasa aka kawo shi a matsayin jami'i da ba ce kubar ba aka ce kubra wanda ainihin ɗaya kenan akbar kubra kubra da shi sa kuma na ce ba ce ukar ba kamar yadda ta yake ayyamin ukar wasu kwanaki da ba wannan da aka ce da duniya ta min ayatina na aka ce kubra wanda kubra ne ayatina kuma zafi sannan kuma a ma'alibu shi ma zafi ne ukura shi ma wato ainihin abin nan ukura ne to shi ne ne da kamar a akwai shi guda uku cewa ainihin wato akwai ismai da kabiru hudu ya kami ayati na al'ayatul kubra sai ke nan wannan shi ne malam farahu shi manyan malaman duka ya kuma da abubuwa ya ce shi ta kadiru wa ta'khir ta kadiru hudu ya kan kubra min ayatina wanda aka haka shi ke ko kuma inda ma kana da yau ma ke ayi kamar da malam fa'alabi dukkan waɗannan amshakan malaman duka to bayan Allah ya bashi waɗannan ayoyi guda biyu wanda su suna cikin ayoyin annabi Musa guda takwas sai Allah ya ce da hab ila fir'auna tafi zuwa ila fir'auna innahu tagha قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا innaka kunta bina basira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce izhab ila fir'auna ka tafi zuwa ga fir'auna innahu tara hakika fir'auna yayi tsagawa ya wazar hatta wannan idara cikin siyasa wato cikin sa ya kai matuƙa ya kai kole kole a cikin safansa qala da Allah Musa ce rabbi shrah li sadri Allah ina roƙonka ka yarwa cikin dina saboda aikin babba ne fir'auna a ce an tura ka wa gidan fir'auna dole sai an shirya ka sosai da aka yi fara nema a fara shiri ya ce Allah ka yarwata kirjina don fir'auna shi ne mai wayo mai hikima mai dabara kuma wanda ya san hanyoyin jan hankali iri-iri ka zuwa cikin shi ta shi alfahari yana ta zaruri a cikin kusa wajen da ruwa ya a an yi bandila dinaku a gina da kafin fara ga wanda iya magana ku kyale nan kashe a nan wanda ana rike shi yana kusa kyale kashe a nan inni ya kawo an yi bajji da gidan ina jin tsoro kai ya mutum ya muku addini aw an yi zihirar da arzul fata ko kada ya bayyana da barna a wannan wajen an yi ci to wajen bayyana da barna dan kuma yake ne lil mulku misra wa hadhihi al-anharu تجد من تحت أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين يهود روحي فأني ne mulkin Misra ba wannan korama da suke gudana ta Nil ba da ƙarƙashin gida na suke bi ba ni na fi alheri ko wannan wulakantaccen wannan magana ba zai iya ba dan me yasa Allah bai jiyo kuma kan kambun sarauta daga sama a sa a ba a ce shi sarki bane ni ba sarki ne shi ba sarki bane ko mala'iku su rako shi fasta fasta ko ba a yawa su biyar da ya sassauta tunanin mutanen su suka bi na mutanen kawo shi Allah ya zuba su wani kuma ba ta ya hama nuna ne farka na abuli abulul asba asba ba samawa fa asariya ila ilahi wani ila abulul ya ce wa wazirin sa babba hama abin gini ba zai sama a kai shi a can sama ina so je ga Allah zai da abin sake da wa yana da manzon da ya gashi ina da kariya yake ba Allah ne ya koyi amma yi mun gini sannan da ma alimtu da komai ilahin gai ba da san kuna da wani Allah da ya tantance wata ta sai ya dawo shi ana rafa hukumar a'a ni ne Allah mafi dauka kun ga sako ai ya kare shi ne Allah ta'ala ya ce hakika wato akwai shiri da aka annabi Musa ya nema a shirya ne da rabbi shirah li sadri Allah ka yarwata kantina wa yassir li amri ka kuma wato sauƙaƙa min al'amari na aisa alayya ma wa asali lahu ka sauƙaƙa mun abin da ka aika ni da shi wahlul kuma ka warware kulli min lisani daga harshe na in ka yi min haka jawabu talab yafqahu qawli za ku fahimci magana ka alfikru yana nufin fahimta alfahamu فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا قالوا يا شيخ ما نفقه كثيرا مما تقول yasa ake cewa al-fiqhu al-akbar wa al-fiqhu al-asghar akwai al-fiqhu akwai nake kuma ka sanya a gare ni mataimaki min ahali daga cikin masu iyalina daga cikin dangina ka zaɓo min mataimaki wanda zai taimaka min domin aikin babba ne asalin wazara min al wa kuma huwa shirku shine daukar nauyi ka annal wazira kada amala ana sultani sikila kai ka ce wa waziri yana taimakawa shugaba wajen dauke da wasu nauyi na wani sai ki ta wuzara wato wuzaratu ta'lim wuzaratu siha ma'aikatan lafiya ma'aikatan kaza to da aikin shugaba ne amma sai ya rarraba wa ma'aikata wadanda za su taimaka malam zajjar ya ce ishtiqaqu min al-wazn wal wazn al-jabal alladhi yuqtasamu bihi liyunja min al-halakah irin katon dutsen da yake koya a bayan sa domin a kuɓuta daga wato halaka wata zalika wazirul khalifa ma'anahu annazi ya atabidu alayhi fi umurihi wa yantajibu ila ra'ayi da wanda yake taimakawa shugaba wajen gudanar da harkokinsa na mulki to yake a taimaka mu a ɗan uwana ya zama waziri na ai ija an yi wazira min ahali ka sanya mu waziri daga cikin wato ahali na haruna haruna ɗan uwana shi nake ma'ana a sanya haruna ɗan kwana shi ne fadar na wani wasu bihi azri yake ka karfafa azri gadon bayana bihi da shi ma'ana ka karfafa shi laraba suka ce an karfafa gadon sa, ana nufin an taimaka masa ko an agaje shi ko an taimaka masa ya fita daga wani bala'i malam fara'u ya ce ha za ta ba min musa wannan wata addu'a ce daga musa yake roƙon allah ma'ana kushi jin ya rabbi azri Allah ka karfafa wato bayana da shi wato ka taimaka min da shi dan wannan annabi faru wa ashriku fi amri kuma ka tarayyantar da shi cikin wannan al'amarin dawa, a cikin nubuwati a cikin wannan annabta kun ga yaro ka masa ya zama annabi to ka tarayyantar da ni da shi a cikin wannan al'amari da ka kora min nauyi na isar da manzanci da annabta shi ma ma'ana a mai da shi annabi sai faɗi dalilan da yasa yake so a mayar da ɗan uwansa ya zama annabi ya taimaka masa wajen wa'azi sannan zai zama ya samu abokin ɗauke hasu ba kai zama shi kaɗai to ya samu abokin aiki sai ce kai sabbi haka kafira dan mu yi tasbihi gare ka da yawa mai ta tasbihi muna sai da sallah gare ka wa nasuraka kafira kuma ambace ka da ana hamidi da laka alama aulaitana muna masu yabo a gare ka a bisa abinda ka jibinta mana min ne abinka na nemominka innaka kunta bina wakira lalle kai ka kasance ko ka tabbata mai gani ne bina da mu ai aliman in kafafta na bi in ni'a kai masani ne ko mai gani ne da halin da muke ciki domin kai ka kebance mu da waɗannan ni'imomi wanda babu wata ni'ima da ta ko babu wani roƙo da wani yawa ɗan uwansa ya samu wata daraja fiye da roƙon annabi Musa akan a mayar da dan uwansa wato Harun da zama annabi an ce wannan ita alfarmar da aka fi wannan kowace girma a duniya wanda aka nema a wani wani ana yawan alfarmar kuɗi ko alfarmar kaza shi yake ina neman alfarma a mayar da dan uwana annabi kuna zuwa da abu aka roƙa a duniya a mayar wannan babu da ba abin da ya kai annabta da na na'am قال قد أوتيت سؤلك يا أبو

wa ta'ala bayan annan Musa ya rubuta waɗannan abubuwa ga su da yawa rabbi shrah li sadri ga ruka ayyuka kirjinsa nabi ya ce wa yasalli amri Allah ka sabaka al'amari na a gare ni ya roki abu na uku wa hadal uqdatan min lisani ka warware kullum da ke kan harshe na wanda ke sa rashin fasaha ko da rashin iya magana ko da sanda sako yadda ya kamata to Allah ya amshi wannan sannan ya roki abu na hudu wa ja'alni wasiran min ahli haruna akhi bayan ya roƙi abu na wuce kuma ufdin umm fili a asiri ka wato ainihin ƙarfafa baya na da shi sannan ce wa ashiru ruhu fi amri kun ga yaro roƙi abubuwa guda shida sai Allah ke kan doki ka su kula da yaro yara duk waɗannan abubuwa da ka da guda shida an ba saboda ma'ana roƙonka ke da ibnu kutaiba ya ce ai talabataka duk abin da ka nema dinnan an ba ko ulmin sa'alka ai ko ita ma sa'alka an ba duk abin da ka roƙa ولقد مننا عليك مرة أخرى Allah ta hakika sun yi wata baiwa ta gare ka karo na biyu akwai wata baiwa da ne maka ba mai yawa in auhayna ila ummika bayuha lokacin da na wahayi zuwa ga mahaifiyarka ma yi ba abin da aka wahayi zuwa gare ta shi da aka fassara ta a wata aya ko na ila ummi musa an arzihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين kun ga anan shi ne abin da aka yi wahayi da gare ka wanda muka ce ya kusa abu shida umarni biyu hali biyu bishara biyu hali biyu umarni biyu da tsoro shi tsoro bishara biyu za mu dawo da shi zuwa gare ki za mu sanya ya cikin manzanni to Allah ya ce wannan ne ba ai aiko a nan da fihi fitabu muka yi wahayin zuwa ga mahaifiyarsa abinda aka yi wahayin cewa jefa shi fitabu ta a cikin akwati ɗauki akwati ki saka ɗanki a ciki faka zufihi filiyar yammi kuma ki jefa shi a cikin ruwa falyunki hil shi kuma ruwa ya jefa shi bisahila a gefen ku ya akunsu idan an yi wannan duka jawabu talab ne, ya akunsu a duwulli makiyina wa aduwul lahu da makiyansa ya akunsu zai wato ainihin ɗauke shi Allah ya riga ya shirya an ce fir'auna lokacin ya zo bakin ruwa yana shan yana shakatawa sai kawai aka hango akwati ya ruwa ya kawo shi wata akwati ba ja a wato kafin ka ce mai fadawa ita ba aikin aka kawo ka aka jariri da sai ba ta fita ya ce za ta rasu duba a sa an yanzu a wani ta suna wani da kuma ta ya jefa haka kan matar da ta kenan ta ta ce oh, abin shi abin shi shi ne ainihin a wani kalmanan na a shi ne Allah ta'ala ya ce wa alkaitu alaika muhabbatan nabi sannan na jefa mahabbatan kauna da ji daga gare da alaika akan na jefa maka kauna ta sannan na sa ana sanka shi ne abdullahi bin abbas ya ce a habbahu wa habbahu ila kalbi Allah ya so annabi Musa kuma ya jefa kauna annabi Musa a cikin zukatan wato halittarsa fala yaqahu ahadun illa ahabbahu min mu'minin wa kafir ba wanda zai gamu da annabi Musa sai ya jefa kaunarsa to Allah ya ce na jefa maka kauna wato daga gare ni wato akan yadda nake kauna da kuma ke kauna wa litusna ala Idan kuma a daidai ka a tarbiyyance ka ala aini a wasaki ba ma'ana ina gani ina gani za a daidai ka shine ma da kunta mu yake wa tusna ayatu kulli lahu wal ilmu ka ibka qala fa ne li tuqta ala mahabbati wa iradati dan ma a ciyar da kai a daidai ka a kusa kaunata da kuma nufina ma'ana kai ido na ina gani zan tsare ka abu kai da yake alama uridu wa uhibbu auta da nake so kuma nake kauna قال ابن القبار yace هو من قول العرب هي فلان على عيني معنى أن mai ruwa ne a kusa ido na ai alal mahabbati minni a kusa kaunar da nake masa wa qala ghayru li turabba wa tubda bi mar'an minni wannan shi ne tafsirin sa ma'ana don a rene ka a kuma wato ciyar da kai a shayar da kai a kusa gani na ina gani ba abin da zai faru gare ka yuhar ana cewa sana'ar rajul jariyata idza rabbaha mutum ya tarbiyyanci bai wa mutum a ce sana'a wa sana'a farfa idza dawo ala alabihi wa mura'ati idan mutum ya kula da dokin da yana ba harawa yana kula da cin da shan wal ma'ana wal husna ala aini qaddarna ma shay'a utika wa qawlaha saboda wannan arene kaɗan abu gani na da kuma jina na in tamshi uktuka yayin da ƴan uwarka ta tafi wato inda mahaifiyarsa fassara wancan cikin suratul qasas da ta ce ne fa basara bihi an zubi wa wanda ya tsaro to bayan an san toshi shine aka babba shi da bai karba wa haramna alaihi marasi a biyu kawai fa shi ne ya kuma ta ce fa taqulu hal adullukum shi ba na shiryar da ku ba alaman yakfuru abu wanda zai rena muku shi a can toshi kan yace hal adullukum ala ahli baitin يقتلونه له وهم له ناصرون على فرجعناك إلى إلى أمك ثم رجعناه إلى أمه كيف قرر أيها muka juyar da kai zuwa ga mahaifiyarka da mun mata alƙawarin za mu dawo mata da ɗanta ta shayar da shi kai ta ƙarfa ayyuha don idan ta yi sanyi idan ta yi farin ciki duka wa bi ruya duka da kuma ganinka wa qatanta nafsa cikin ni'imar da muka yi maka ne ka fi shari'a fawa kana hu musa ba a ba lokacin da aka musa ya rubuta mutumin nan ya fada ainihin ya mutu ita fara jaina ka min al-gami sai muka tsiratar da kai daga wannan damuwa da ka shiga ai kana mazluman makafata an yi salafi ya shiga cikin damuwa duk tsoron ka a kashe shi saboda ya kashe wannan fara jawo Allah da an araba ila madiyana shi ne aka tsiratar da shi ta hanyar wato fitarsa zuwa madiyana wanda Allah ya ƙaddara mutum ɗaya a cikin ba da fir'auna shi sa ba inda ake rasa mutumin kirki shi kuma inda mutanen kirki suka shiga a duniya za su ba da gudunmawa shi mai kirki ba mai kirki ne duk inda yake kuma sai ya yi amfani za a kulla wani sharri in ba mutumin kirki a kuma sai a ba cutar da su amma akwai mutumin kirki sai ya je ya zo ya tarar da su kun ga fada fir'auna ta ko ta fada sharri a duniya ba a ba mutumin kirki ɗaya bayan an zo an yi jima'i an isdaru karara an yanke hoshin cewa a kashe musa shi ne kawa. to me ya faru kamata sai zartarwa to shi ne wani rubo da gudu waje a rajulun min aqsal madinati yasa qala ya musa innal mala'a ya'tadiruna bika liyaqtuluka fakhruj illa tabila nas sai ga mutum ya rubo da gudu daga can sai ka gari yazo yana haki sai ya musa wallahi nasiha nake ba yau a majalisa an yanke a kashe za ka da ka nasiha ne ke ba nan ta ji ba a musa da tsaya ba ta rubuta fara da ha ha ba ya fara sai ya fita ba ta ce yana turaren da zai ba an ce tsakanin garin da yake wajen marhala marahi takwas daga wato garin masar zuwa inda yake wato ne kilomita ɗari kudu da wani da kawo hanya yi kaga yi nisa daga inda fir'auna baya mulki inda mulkin fir'auna ba zai kai gare shi Allah ta'ala yake ga mu cewa mun tsira ta da kai daga wani. wa fatan na ka juna kuma ayyuka muka gwada ka gwada an yi maganganu wasu malaman suka ce an ihtibar na ka ba. ma'ana mun gwada ka gwadawa da duk waɗannan abubuwan da suka faru shi ne a hadisi da abin tsarka ya rawaito daga Abdullahi bin ba. ko a na ka ikhlasa kamar yadda malam Sa'ad ya rawaito ko lai na ka ibtila'a mun jarabce ka jarabcewa al-barab yake na ka bi gammin alƙasar ibtila wato gambin ƙasar ɗin na ibtila ne jin ka kashe wani kana tsoron a kashe ka saboda shi wannan jarabawa ne shine malam sa'id bin jubair yake cewa yana karatu a gaban abdullahi bin abbas sai yake al-kutulu dinnan wato jarabawa wanda Allah ya fara kuma wato hukumu fi ba ba'da mihnati ya shiga cikin jarabawa bayan jarabawa khallafa Allah biha duk kuma Allah yana tun daga magana mahaifiyarsa an haife shi a shekarar da fir'auna yake yanka yaya sannan aka tsiratar da shi aka sa a faruwa jai a gona jaraba aka kai shi gidan fir'auna jaraba ya kashe mutum aka tsiratar da shi daga wannan mutum jaraba ya gudu ya gudu ya sha ba har ya kai inda ta fara ba labarin har yi shekara goma a can firawa bai san da shi ba har yi ko aure a cikin samu mata ya zo kuma aka jarabce shi da cewa me a hannun ka ce sanda ce aka ce jefar yana jefawa ta zama rika ƴan kumurci kuma aka ce kama shi kanka ji tsoro za mu mai da shi sanda in ga wannan to kuma sannan gashi an ce ya koma gidan da ya fito a can zai wa'azi gidan fir'auna shi yasa yana zuwa fir'auna ya ce alamun rafika fina wa hidan ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت gidan التي فعلت وانت من الكافرين كنت فرعون زي ان ترى ما مبدأ yace ba nan muka rene ka ba kana yaro ba a gida na kake ka sha ka tashi wala bisa dina min umrika sinin nan kai shekaru da yawa ma fa'alta fa'alta kan da ni fa'alta ka aikata abin da ka aikata na kashe mutum wa anta min al-kafirina kana cikin kafirai ma aikata da za a kafa wannan ne lokacin ba da ya shi ne ma'ana ba shi suka ce ba shi da matattu dan da yana rufe ma'ana da yawa yasa Allah ya kawo wannan innaka la tusalamu kalkadi da ma'ana koyayya ya kawo da ma'ana wanda ba shi da shari'a wanda da ba wannan fa'ida ya same ka ba ka da shari'a ya ba ka shari'a shi ne abin da alƙawari ya ka cikin alifai da ya fi kyawun fasara ba wai fatacce wanda ya kauce wa hanya ba domin fata a zuwa ban fata a shari'a daban bata a wuna kun za a ba ta ana cike wani yaro da ya bata ya ke ya bace wa hanyar gidan ko kuma a gida ba wai ya bace wa hanyar Allah ya yau shi ne kawai to shi ne wato sai Allah ba wa ta ala cikin wani gaya mana abin da ya faru cewa ya wato kubutar da shi fa da dukkan sinina sannan ka zauna shekaru lokacin da ya je Madiyana wanda an yi bayani cewa bayan wara jama'a madina waje da alaikun wata minan na yasku dan ya samu wasu mata guda biyu sun wato suna gefe sun ba sa da ruwa saboda tunzuzun mutane ya kutsa ya bawa da kofin su ruwa suka sha suka koma suka ya mahaifinsu mahaifinsu ya ce su zo su kira shi ne su zo su kira shi bayan ya zo ya ba shi labarin ya ce ka da daga mutane a zalimai sannan ya ce ina son aura maka bayan ne ta ba da shawara cewa ɗauke shi aiki ya ce ina son aura maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa za ka yi mutuwa na shekara takwas in ka cika shekara kuma daga gare ka ne ba na nufin na matsa maka za ka same cikin mutane na baya yadda duk wanda na hukunta daga cikin biyu babu damuwa a gare ni Kuma saboda aka yi shekara goma sun yi kiwo aka ba shi aure kuma ya taho da matarsa wanda suka zo ni gudu to nan Allah yana tuna masa ni'imomin da ya masa ne ni'ima bayan ni'ima to shine Allah ta'ala yake cewa kun waje ita ala qadari sannan ka zo abu ka gwargwadon lokacin da na kaddara shi ne wato balaga a shi da ruwanka ya kai shekara arba'in karfinsa ya kai ai ji ta ne mai kashin kaddartuhu ne ma ji ka kama da halittarka ka zo a kan barbadan abinda na kaddara maka kafin ma halittarka wa kana zalika ala ra'as arba'in da sana wa huwa da yuha fihi ila al-anbiya wannan shine qawl akthar al-mufassirin malam farao yace ala qadarin ai alama a arada lawan bihi min takalimihi ga abin da Allah ta'ala ya so na wato ainihin yin magana da shi wa sana'a tuka da su. Allah ce kuma na zaɓe ka na keɓance ka dan kaina na zama awa. ya wannan kalma bai ya gudewa cikin Allah ya ce maka kai na ne duk da kasir ya ce ka ce kana zan Allah bai ce na maka suna da bambanci in kana so ba a san ka ne amfani ai san ma wanda baya san ka kai ma san wanda ba ka so azaba ne so da haka eh, imamu shafi ya ce Allah yana son ya maka azaba sai maka da kauna ba sai da wuta ba shi ne isa maka san wanda ba ya san kai ta wahala kai ta wahala kuma san bai tasiri kullum yadda yi hubban da laila wa laila la tujarru lahu min zaka idan shi tabakkan ruwan fi dukunin tabayyana hubba kamin man tabaka so da haka so ya zama akwai rakwa kana so ana san amma ka ce ina so ina so ko kai ba ce maka ana san da ka fara kaga sai kai ta azabtuwa daga bangare guda wannan bangare yana karboji kai kan kana taramewa ka ka fi ka ka fi a tani hawa ha abu da an ta'arifa da hawa fasada fa kalban haliyan mata bangare yace san ta ya zo min tun ban ba sai sa ta zuciya ba komai a cikin sai shiga ya mai ta kaga yana taramewa yana ta bushewa ita bata san wannan shi ne wato ainihin so ya zama muka baɗi wato kana so ana samu a garraka min ne ana kubbaki katili wa annabi ma ma mata a da garba ya fa'ali wa ma zarfa aynaki illa li tadrubi tis'amaiki fi ashari qalbin mu'akkali a fatima ma'adan بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت الترميم فأدلني أقدر أشهد إني أن قربتي كافي وأنك مهما تأخذ ne يفعل امرأ bai ليك وأن Ba a ما أخبر yace wa sana'atuka li nafsi na zabe ka li nafsi ai istafaituka wa waqtasastuka al-istina'u ittikhadu salima wa huwa al-khayru tusdihi ila insani ibn abbas ta istafaituka li salati wa wahyi na zaɓe ka da manzanci na da wahayina in hab anta wa akuka bi ayati in hab anta wa akuka bi ayati innahu qada haqiqa fir'auna ya wuce gona da ya yi kafirci da yawa ba kuma da ku amma tare da haka Allah ya tabbata a gare shi qaulan layyina magana mai taushi Allah ya ku gaya masa magana mai taushi shi da wani malami ya zama sai ce ya Allah fir'auna ma da yake shi Allah ne ka fara a ci a gaya magana mai taushi balle ni da na yadda kai Allah ne za ka zo sauki da yadda ka kauna to shine yace fa kula ga qawlan layyina tunda wa'azi mataki mataki ne ko ai ba fa'a fada za a fara sai a fara da abu mai sauki tukunna ko ga ya masa magana mai sauki da yake wa inni la azunnuka ya musa masura bi musa yake wa inni la azunnuka ya qawlan masura sai ana mayar da wata kalmomi ko yace to ku ga ya masa magana mai taushi ya yatazakkaru wato dan ya wa'azu ya tuna aw ya ko dai ji tsoron Allah haka ce wannan da Allah ɗin an gina ta ne akan su a nan Musa da ɗan uwan Harun ma'ana su tafi da wannan fatar Ba shi Allah ai ya san abin da zai faru tun can ƙarshe ya san ta ba can ƙarshe dama ba zai musulunta ba ma a yake masa hujja da hanzari da aka suka ce la'alla an gina ta ne akan raja'in Musa da shi da ɗan uwan Harun ma'ana su tafi da raja'i su tafi la'alla fil lugha tarajjum wa tamain tana nufin fata da tsammani yace la'alli asiru ila khair fa qasaba Allah ta'ala al ibada bima ya'qilun da haka Allah ya hukunta mutane magana da abin da suke ganewa malam sibo wani yace idhaba ala rajati kuma wa samaki kuma ku tafi akan kaunar ku da tsammani wal ilmu min Allah ta'ala bi wara'i sanin Allah ku ya san me zai faru a karshe wa qad alima annahu la yatadhakkaru wa la yakhsha illa annal hujjata inna ma tajibu alaihi bil aya wal burhan wato hujja tana hawa kan mutum ne bayan an karanta masa ya gangare wa inna ma tu'aqu rusulu wa hiya la ta'lamu al-ghaiba wa la tadri ayuqbalu min am la Allah yana aiko manzanni ba tare da ya ga muku za a karba ko ba za a karba ba sai a samu sun karba wasu sun karba ba bai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani annabi zai dora da alkiyama ba kowa kare wanda mutum ɗaya wani da mutum biyu ba wani yanzu nuna wai kuma una an yi ne amma tare da haka suna fata a amsa musu din wa ma'ana da aka mutu tsawon bi an fi ne a da ke sumartuwa a cikin zukatan su wa ala ta tsawon zalika ta komar hujjar a tsawon nan da kuma hujja suke tsayawa a kan mutum malam ibn al ya ce wa maza abu farra fi haza kai ya tabarka ma'ana suna fata da la'anna da ma'ana kai wato kamar ta'aliliya ce ma'ana don yawa su ko ya tuna sai suka ce rabbana ya Allah mahalicin mu inna na nasafu mu fa muna jin tsoro an ya kurufa alaina kada ya ci shigi a gare mu kada ainihin wato ya gabatar da fushinsa a kanmu malam zajjaji ya ce ai an yi badira da kuwatina kada muna zuwa ya afka mana da fada wa yuqalu qad faraqa min al-amr ana cewa al'amari ya ai kad fadara dan abu ya gaggawa zuwa wa qad afraqa fi shay'in tashtaqqa fihi mutum ya yi zurfi a cikin abu ko ya yi gaggawa ko aikata abu sai a ce a farasa in kuma ya saka ce a ce farasa wa farasa fi shayin ka asfar shi ake kira sufuri da fara wa ma'ana kullu at-takaddubu fi shay لأن الفرق في اللغة المتكلم. شنو يجي أنا فرصت على الموت كما يدعو أو أن يقرأ ko kuma kada ya tsaye da a yi ta'afi kada ya mana ya kangare mana au jawuzan hadda fi ta'ati ilaina ya ƙetare iyaka wajen saba mana malamin zai iya ce na fafa an yi ujila alaina qabla an yu'ajjila alaina qabla an ka nuballighahu kalamu aw amra kada mu je kafin mu isar da sako ya hau kawo da wato musiba sai Allah ta'ala ya ce suka fi tsoron wannan Kala, kala. sai Allah ta'ala ya ce la taqafa ka ku tsoron komai Inna innani ma'akuma hakika ina tare da ku المعية الخاصة الخاصة المعية اللي هو الكتاب أقول المعية العامة الفضلة أقول المعية الخاصة أقول المعية الخاصة الخاصة المعية العامة ليش وهو معروف أين معروف ألا يا ترى هو في دكان في كل وجه بالعلم اللي بعده بالعلم بالعلم والعلم والعلم ألا يا ترى هو الثمن كا هو كل عرف yake kula da ran kowa da rayuwarsa da cinsa da shansa da mutuwarsa da farin cikinsa da baƙin cikinsa da kukansa da dariyarsa ko ina kai wannan Allah yana tare da kai ya san abin da kake ciki al-ma'iyatu khassa kuma shi ne yake cewa ma'al mu'minina yana tare kawai da mu'minai ma'al mu'minina ma'al qadirina wannan bil awl wa ta'yid kenan yana tare da su da taimakawa da karfafawa ma'iyatu khassatu khassa kuma ita ce ma'iyar da yake tare da annabawa wanda su ne kuma keɓantattun tun bayan ana duk halittar Allah ba da daraja da yake ina tare da ku Asuma ina ji wa a ina gani ma'ana ina jin me zai faru shine ma'anar fassara ba kuma ina ji ina gani gani ba abin da zai faru fa asiyahu fa asiyahu fa Ba an arsil ma'ana bani isra'il ka saki ko ka aiki ko ka saki ne ma'ana ka saki da yana kautar da su ne da azabtar da su to ka saki ba bani isra'il tare da mu ma'ana ka kyale su ka daina azabtar da su ka daina wautar da su inna ka kauna ala fil ardi wa ja'ala ahada ashiya'a yastatifu qa'ibatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al Wani yi nuridu an namunna نستضعف في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين فمك الاول يكتب حقيقه تعالوا ولا تؤثرهم كفك يمس عذابا انك تابع قد جئناك بآية من ربك حقيقة من الآية daga wajen Allah ta'ala mahalicinka da take nuna gaskiyar manzancin wassalamu ala man taba al-huda kuma abinci ya tabbata akan wanda ya bi shari'a inna qad uhiya ilayna kuma hakika mun an yi wahayi zuwa gare mu annal azaba hakika azaba za ta tabbata ne alaman kazzaba abu ta wanda ya karya ayoyin Allah wata wallahi ba ku baya dama ayoyin Allah dole ɗaya kuma ya faru al'ayatu shar'iyya ko ha, ko tahrifuha ko muhalafatuha kike jawo kafirci ko dai ka saba musu kai imani da suka fi ko ka birkita ka jirkita ko kuma ka karyata suka ce to azabar Allah da wa ya ta tabbata a da ya ta ya bada baya khalqahu halittarsa ya tsara shi kan halittarsa ya gudanar da shi akan halittarsa ya masa ilhama yadda zai rayu sun ma'ada sannan ya shiryar da shi ta fannin rayuwar malamai suka ce a ba kulla shay'in surata Allah ya ba komai surarsa fasalaka kulle jinsin min al-hayawan ala ghairi surati jinsihi ya halitta kowane jinsi wato na dabbobi abuka wani jinsinsa ko da jinsi daban-daban سورة ابن آدم ذات سورة المعاشر سورة مدد دبا سورة تقومي وسورة البعير ذات سورة الفرج هكذا سورة wato ainihin rakumi ba irin sura wato doki ba ne Inga ga a ta kullum da in kalba hutu na sun mahaɗa wanda shi da fasar malam mujahid da malam sa'idu bin jubair ko a ta kullum zakarin zaujatan bisra kowane halitta Allah ya bashi da irin jinsinsa kaga rago sai a akuya ta ce dama akuya sa saniya a raƙuri ka gani zakara da kaza haka da za ku kowanne a cikin jirgin sa aka fitar masa da irin launin matar ai a hayawa ne ma yi ne ko da dabba Allah ya ba ta abin da zai fi shakara kamar jijiyar da ita magana ta uku a kullum shayin ma yi ne? Allah ya ba komai abin da zai inganta shi ya gyara shi kuma a ai kaifa ya zafin zakaru ko wanda ya zai barbara tsakanin matarsa da namijinsa ko kuma hada lilman kai wal matsa'ani wal makka ko wata halitta an shirya da ita zuwa ga yadda za ta yi auratayya da yadda za ta yi nema abinci da kuma yadda za ta ƙara gidanta wata ta gini a tudu wata ta shiga kwari wata ta a cikin ganye wata ta sheƙa wata ta rani wata ta kogo wata ta gida har kowanne wani rami kuma ya masa kogogi da yawa saboda ɓacin rana ka ga wannan Allah ya tuna ba mu wannan cewa ka yi wa ramin ta kofofi da yawa a da ke na kama ku ne ke kaga yana kofa da yawa da ka zo da wata kofar sai zai yi wata kuma kai kaje kofofi da ma zai ke abu ya lalace sai abu da sana yace na uku hada kullu shay'in ila mashi'ati ya shirya da komai zuwa ga ma'ishatihi yadda zai rayu kamar da malam Rudani da suka fara a da kullu shay'in khalqa wannan shine yadda rayuwa qala sai fir'auna yace amma ba'dul qurun al to me me menene halin da wato al-qurun al-ula farko suke ciki an ce dalilin tambaya malamai suka ce ai annahu ta'alahu an akhbariha wa ahadith yana tambayar sa ne me labarin waɗanda suka gabata da al'ada da samuda suna faru kuma lokacin ba a da annabi Musa a saura ba a wannan lokaci da aka sai ce ilmu masana ta duk annan muradahu min al-su'al anha lima ubidat al-asnam in har Allah ne ke da sha'awa ne yasa ta ba ta roƙa ruwa wani ma lam yu'badillah in kana al-haqqu ma wa ne dalilin farfai ko kuma annan muradahu ma la halatu wa asu wa la tuhasu wa la tujaza me yasa ba a tashi na farko wanda suka saba Allah aka yi musu misali aka ware musu daga aljanna ba zai da ka da tashi kan yawa ba da ilmu hasil yace sanin wannan wato yana wurin Allah ta ai ilmu a a ilimin aikin da abin da za a baka ko a kai wato yana da Allah subhanahu wa ta'ala ko yana kuma kan alkiyama dan an tabbare shi wani da ya tabbare shi ne kuma ana kan ya tabbare shi ne akan kan alkiyama da yasa wadannan da suka wuce ba a tashin su ba shi ne ka ilmu hatin sanin da kiyama ce yana a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko sanin wannan yadda al'umma din take yana a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kitabin wanda yana da kan lawan ma'abu lawan ma'abu la ya kullu rabbi wa la ya ka yace wa ba abin da yake ba baya bace wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah baya to Allah ba abin da yake bace masa akara ta ne da Allah ya rubu ma'ana baya bace wa wani abu ai la ya rubu ba abin da yake wato bace wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya tada shi haka kawai bai tsawa da shi ba wala yubannu ba a bace wa Allah subhanahu wa ta'ala inda kashi da zai garanta wala yubannu in aballa ya zindu ko zalla ya zindu ya zindu kakaki daban da ya wanda wanda wani mutu addini wanda kuma lafi ne ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ba ba ya fashe maka ba abin da yake bace wa Allah subhanahu ko ta'ala wala yansa kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya mantuwa domin ilimin Allah subhanahu ala ta'ala gairu mafukin bi jahalin wala mafukin ba ba cin bai sani daga bayan sani ko ba kuma daga baya Allah ce bai sani ba mu da muke da ilimin da yake iyaka wa fakkun bi ilmin alim kowa ilmin sai na iyaka Allah subhanahu wa ta'ala da ilmin sai ke wai komai wa inda huwa fatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la raqbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ahata bi kulli shay'in ilma wa ahata kulli shay'in adada da sanin Allah kenan da mai yawa komai ya gane komai alladhi ja'ala lakum al-ardha shi shine Allah subhanahu ta'ala wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa ga sanin shi ku yi gini ku yi kwanta ku hanyar jirgin kasa ku hanyar mota ku hanyar ruwa ku hanyar kaza duk Allah ne ya muku wannan wasa na kuma kun fi haƙulan kuma ya sauƙaƙe muku fiha a cikin da hanyoyi lakum ga amfani ga hanyoyi na iri iri da hanyoyin communication na da ake da su na kan kinka wasu ba da za su ciki da sama ma wasu hanyoyi wanda ake haɗa safari iri-iri na duniya da cin moriyar da ake karkashin wannan hanyoyi ga suna international networking da ake yi internet a isa da sako ko ina a duniya ga karawa cikin sauki da hanyoyi da ake yi kuma wannan na Allah subhanahu wa ta'ala sannan ga jirgin sama da yake tashi ya bana su tsarin hanya da ke da ga kuma jiragen kasa da ake yin da musu taron su su fada iya ga kuma hanyoyin mota da ake ga sauran hanyoyin ruwa da hanyoyin kaza kaza duk waɗannan Allah ta'ala ya sauƙaƙa ina ba da ya sauƙaƙa ba duk ba zai yi yake wa an zara min as-sama'i ma'an kuma ya saukar da ruwa daga sama fa aka rajana bihi an ce daga nan magana a da musa da kare fa aka rajana bihi kuma sai Allah ya kara da bayani ita fa aka rajana bihi azwajan sannan muka fitar da dangogi daban-daban min nabatin na tsirrai shatta na kuka iri-iri kala-kala dukkanin su za su sha ruwa iri daya amma sai daga ɗanɗanon su ya bambanta za a yi ruwan sama ruwan sama nan zaƙi gare shi amma sai daga ke bauchi wancan ke karami wancan ke kala duk kuma ruwa ɗaya suka wancan ke koli wancan ke ja wancan ke ɗaya a sama wannan ɗaya a ƙasa wannan ya yi ɗaya a cikin ƙasa ma sai an tono wani ya yaro wani ya jijiya dukkan waɗannan abubuwa ɗin wato ainihin aikin Allah ya ne subhanahu wa ta'ala shi kadai su ruwa ne ba gaisu ba kulu Allah ya ce ku ci daga ƴaƴan itacen da aka san muku nau'i daban-daban ciwaci da koro a gani wa الأرض wa وأنبتنا wa حبا وعنبا wa وزيتونا wa وحدائق غلبا وفاكهة وحبا تجري متاعا لكم ولأنعامكم duk amfani ku ne da ku da dabbo wani abun dabba ta ci mutum ne wani abun dabba ce kawai za ta ci mutum ba zai ci wani abun mutum ne kawai zai ci dabba ba za ta ci amma kuma duk dabba ba su ne gaba domin dabba mata su ne za ka ci da dabba a ƙarshe inda fi zalika Allah ya ce a cikin wannan abubuwa da Allah ya muku na ni'ima waɗanda wa in ta'uddu ni'matal lahi la tuhsuha in kuka ce za ku tsaya ku kirge ni'imomin Allah ba za ku iya kirge su ba to a cikin wannan da ayatin akwai da ibara akwai wato izina akwai ayoyi kauniya ayatul kauniyya hadin rajul innahu la tu tuhiyat ana cikin mutum ba abokin hikima ne da gaba idan ka da za a kali yana da hankali abu da jaje wa bi bi ba duk ko ya sa ka cikin ka yi abu mai kyau ka gane abu mai kyau da mummuna da malaman lugha suka ce zunnubiyati ai allazi yuntaha ila qalbi wa aqli wanda ake tikewa zuwa ga hankalinsa da kuma ra'ayinsa wa hada hasan wannan magana ce mai kyau nan za mu tsaya sai mu tashi min ma da Allah ku mu ila shi ko aya mu wa ala Allahu wa hamdika inna la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

الذي يبين الصيام ولا صوم له wanda bai kwana da biya azumi ba babu azumi a kan haka ana zuwa azumi kwaya ɗaya wani sallah sai ka Thank